jama'a mu sauraron sashen hausa na radio france international rfi barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar najeriya kamar yadda dai muke ta alkawarta muku kullum muna jihar sokoton ba mu kare ba inda muke ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fuskar da ya shafi fina-finan hausa a wannan jiha da ta kasance sahun gaba a fannin da ya shafi wasannin gargajiya na kwaikwayo drama a yau za mu tattauna alakar da ke tsakanin 'yan wasa da hukumar ta tace fina-finai ta wannan jiha zuwa mataki na ƙasa baki daya malamai da nake tare da su zan ba su dama su gabatar da kansu ahmad s dan jummai. ibrahim umar walis dalla shehu a cida dukkansu masu ɗaukar nauyi ne na fuskar da ya shafi wasannin kwaikwayo da kuma fina-finai a jihar sokoto sai kuma suna na kabir ahmad gusau daga national film and video census board hukumar tace ce fina-finai da rijistar gidajen kallon kwallo da sana'a fim gashi dai za a iya cewa jihar sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da a baya aka santa da harka fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo fiye da sauran jihohi a tarayyar najeriya a matsayin ku idan aka yi wannan sana'ar ku ake kawowa a wani ma'auni za mu ɗora wannan sana'a a halin yanzu da ake ganin cewa ta ci baya To gaskiya zahirin magana inda aka fito gehen fina-finai a jihar Sokoto ina iya cewa su suka fara harkan wasannin kwaikwayo da fina-finai na gefen ilmantarwa da faɗakarwa. Amma yanzu saboda cewa yanzu Kano sun fara fina-finai kuma nan jihar Sokoto abubuwan sun ja ba saboda masu yi da daman su mutane suna da rashin ra'ayi da kuma kallon da suke wa harkan wasannin kwaikwayo da ilmantarwa. a yanzu gaskiya abin ya ja baya amma muna kokari mu jawo hankalinsu don su koma masana'o'in ganin haka shi yasa gwamnatin tarayya ta zo ta fiddo wani tsari na tallafa musu don a koma harkar fina-finai a jihar sokoto mun samu mutane da dama wanda muka yi ma rijista don su samu su shiga wannan tsari mun zamna da masu harkan fina-finai da masu kawo produsoshi da komi mofan agn duk mun zamna da su a jihar sokoto don ganin sun medo sana a yanzu da nake gaya ma an samu mutane da dama waɗanda sun ta zuwa ofishinmu suna da ra'ayi da yin wannan harkan fina-finai yanzu a takaice kuna da waɗanda suka yi rijista tare da ku kamar kamfani nawa masu yin fina-finai dai a jihar sokoto muna da alala mutum wanda suke sun fara suna sun kai biyat amma masu saidawa muna da ɗari da biyar fim nawa ake yi a wata ko a shekara a wannan jiha. To a jihar Sokoto ka san da lokacin kowa ya san lokacin da ana su dan wanzam golobo duk da yake su ba su fara azaba kasa golobo ya fara azawa. To a da ana iya samun a ce ma ga wata kana samun sun yi kasa sama da uku zuwa hudu ko biyar amma yanzu Sokoto cikin shekara uku hayyo babu kasa guda ɗaya da aka fidda a jihar Sokoto sai dai su tsallaka su je Kano su yi su dawo amma har yanzu kokarin muke yi muga an tada abin sun fara yi a jihar Sokoto. Dan Jumai lafiya tsakanin ku da kungiyar da ke tace fina-finai ya lamar yake wannan tambaya da kai tana da amfani kwarai da gaske saboda hukumar tace fina-finai kala biyu ne a sokoto akwai kwamiti wanda mai girma gwamna ya nada kan tace fina-finai sokoto na mutum goma sha biyu sannan akwai kuma tace fina-finai ta ƙasa wadda ake ce ma eh, national film and video census board ta ƙasa wadda ke da branch a nan sokoto so kaga ainihin lokacin da aka kafa wannan kwamiti na tace fina-finai na jihar sokoto na mutum goma sha biyu mai girma gwamna a wannan lokacin alu maga takardawa mako shine gwamnan jihar sokoto kuma sai aka yi ƙoƙarin ɗauko mutane daban-daban an ɗauko daga hukumar 'yan sanda an ɗauko daga ss department an ɗauko daga youth empowerment sannan an ɗauko daga ainihin social welfare an ɗauko daga religious affairs an ɗauko daga ainihin ƙungiyar shirya fina-finai ta ƙasa reshen jihar sokoto an ɗauko daga ƙungiyar mawaƙa an ɗauko daga ƙungiyar masu biyun ɗin ƙwallon ƙafa sannan an ɗauko kuma daga ƙungiyar masu saida kasusuwa sannan an ɗauko mutum guda daga ƙungiyar malamai Su haka aka haɗa wannan tim wanda aka sa suna aiki so alhamdulillah lokacin da wannan tim din ya fara aiki gaskiya sun yi aiki tare da ainihin kungiyar shirya fina-finai ta jihar sokoto domin ni da ke magana ina cikin wannan kwamiti da mai girma gwamna ya nada sannan kuma ni ne sakataren kungiyar shirya fina-finai ta ƙasa reshin jihar sokoto sannan kamar da na gaya maka can baya cewar ni ne hawa yau mataimakin shugaba na ƙasa na kungiyar shirya fina-finai na hausa saboda haka ga, dole ne duk wani alaƙa da mutanenmu za su yi tunda ina cikin kwamiti din nan dole ne ya zama cewar an yi da su ta fannin duk abin da census ba ta so a yi kokari a mutanenmu su ji ta hanyar in na zo mitin in zo in gaya musu ga abin da ake ciki so alhamdulillah suna bi to sai kuma lokacin da aka zo aka kafa census board ta ƙasa a nan jihar sokoto lokacin da aka kawo ta ƙungiyar shirya fina-finai ta jiha ba ta tafi tare da ita ba ga lokacin saboda da suka zo ba su nemi mu tafi tare da su ba sai daga baya suka gano cewa a ah, aikin nan da suke yi bai kamata ba su ci gaba da yi ne face sai sun kawo ainihin waɗanda ke haraka fina-finai don da suka zo sun ba da ƙarhinsu ne ga video sellers masu sai da kasusuwa sai aka tafi ana yawan kama masu sai da kasusuwa masu faresi da fina-finan batsa da sauransu suka hita batun masu shirya fina-finai din to sai daga baya bayan shi wancan shugaban ya tashi an kawo wata shugaba wadda yake ita ce yanzu hajiya ita ke rike da wannan wurin sai ta yi tunanin cewar a ah, to ai in ta ce ta tsaya kawai daga 'yan kasuwa masu kasuwancin kaset da masu sai da kasusuwan nan bakin titi inyamurai da yarbawa da hausawa da masu yawo da shi bisa hanya ai ta takaita aikinta me yasa ba za ta sawo 'yan ainihin masu yin fim a ciki ba to lokacin ne ta fara kiran mu muka fara tafiya tare da su to sun yi maganar cewar me yasa ba a zo an kai rajista da su ba to an gaya musu cewa a'a mu muna da rajista domin abin da muka yi ita wancan census committee din da gwamna ya kafa ainihin kungiyar shirya fina-finai ta jiha uwar gaba daya ta yi rajista da su tana da certificate ɗinsu so ita kuma 'ya'yanta da ke binta su suka yi rajista da ita saboda haka ba wai cewa akai kowane individual company ko wani production ya je can ya yi rijista ba a'a to madalla wato hukumar ta ce fina-finan nan tana kokawa cewa a ganinta ba a samu wani ci gaba ta fuskar da ya shafi fina-finai a wannan jiha me za ka ci abin da muka sani zuwan sunan sokoto munan da ka sani kungiyar fina-finai ta sokoto ita ce ta yi ta fafutuka ta nemo musu ofis cikin jihar sokoto muka shiga ga gwamnati aka ba su ofis suka zauna to kuma da zama ya musu daɗi ko kuma mi sai muka ga sun fita batun mu maimakon su jawo mu kusa da su domin a ci gaba to sai ba su yi haka ba kamar yadda faɗa ya ce maka sai suka ba da ƙari kawai ga masu buga jabun fina-finai waɗanda ke sata kwaikwayon sata sai su je su rika buga suna sayarwa sai su kuma da ƙarfi gare su abin da ya kamata kaga zuwan su mu zo su zo zauna da mu mu san ka'idojin su mu san dokokin su duk yadda dokokin su suke mu sani mu kuma su san mu a nan matakin jiha su san namu dokoki to Allah ya sa yanzu dai gwargwado mun samu tafiya na tafiya gwargwado suna fahimta mu muna fahimta su shekaru kusan uku hukumar ta tafi finai tana zaman kanta a nan sokoto ba ta ga fim ɗin ku ɗaya ba shin kana ganin ya dace a ci gaba da tafiya haka to sunana dai bello a cira a abin da ka faruwa hukumar shirya filafilai ta ƙasa da aka kawo an kawo ta don mu kamar yadda masu jawabi suka gabata abinda suka faɗa cewa da suka zo ba su neme mu ba to duk da neman da suka yi muna ina so in sanar da su dalili don mu zo mu kama musu ga wani faɗa ne saboda wasu suka ƙetaro daga waje suka zo suka yi wani kame ba tare da sanin su ba abin ya zama wata hitina to shi na suka neme mu muka yi alkawula da su za mu zo mu taimaka musu duk da kamfunan da akwai masu aza kyamarori ba bisa ka'ida ba za mu taimaka musu mu tabbatar da kowa in zai aza kyamara sai ya zo ya sanar da su amma ni na san da ran da mun kai taruka na mun haƙari sun kai ta batun maganan nan so kaga maimakon mu ce in mun kai fim mu zo mu kawo musu su ɗauka su kai kano to ƙara mu yi rijista da jiha mu mu kai kano da kanmu in suna son hakanan su yi tsaye su nemi gindin zama da mun ka nemi musu wurin zama garin ga shi zan duk din da mun kai muna iya kai musu su tace ba sai an ɗauka zuwa Kano ba tunda mun san Kano dama kayan a kawata Kano muka hulɗa da su so in dai haka suka bukata mu shirye muke mu ƙara mu jihar mu ƙarhi mu ƙara mu gwamnati tarayya su zo su tabbatar da ana tace fina-finai na jihar sokoto ba iya kama kai musu su ɗauka su kai wani wuri ba ina ganin shi yan matsalar da ke faruwa tsakaninmu da su ba su da sirin abin da ka faruwa ta harkar fim a jihar sokoto amma suna da siri na harka waɗanda ka sata fasaha ta fim su ɗauki kila wani kasa su juya ko kuma masu sai da kasa kasa ɗin batsa ko gidajen ƙwallo inda in an ka zo an kai kame za a zo a nemi wasu kuɗi a biya ina ganin can sun kai mai da hankalinsu so mun ko duk sadda kana sana'a da mutum ya zan bai damu da ta ka sana'a ba wata ya damu da ita sai kaga kaman ka zan bari cikin yaya tunda duk su muke to bisa ga haka ya samu ma muka zan gehe muka tsaya amma shirye muke da mu ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari tunda sana'a mu ce ake so a inganta. to madalla kafin mu ci gaba bar mu shakata. Allah ka fa musulmi mu gane ka zama babban farki. waka ta kai ga masu aikin kwanci ya ji noman sarki tafiya noman farke kulta da yaya na kwanta jikin saba ba don kowan naki tafiya maganin gari mai nisa ya zo jilal wal Allah ka sa musulmi mu gane ka azamu ga babban tafarki Allah ka kai na Allah ka kai batacce ga hanya yau cikin gari ya baro daji amin amin malam mai bacci kuta da shi mai tafiya kuce ya mai da jaka don Allah yau za ne fara zancen yan kwanci mutane ga saburar waƙoƙi ba ta bar gida ba balle na daji waka da ba su so na fara yanzu guda guda da su tashi malam muhammad danjuma shin wancan kwamiti din sansa kwamiti din da gwamna ya kafa na jihar sokoto shin bai yiwuwa ya zama sansa board na jihar sokoto in zai yi kuma ya ya kamata a yi ah, alhamdulillah ka yi tambayar da mu kanmu waɗanda ke cikin wannan kwamiti din suka daɗe suna tunanin ya za a yi su koma board na kansu wanda yake koma wannan board din an yi ta yunkurin hakanan wanda ina iya tunawa akwai lokacin da aka taba kai ziyara kano domin a samu yadda suka yi suka kafa nasu kuma alhamdulillah ga wannan lokacin ciyaman din wani bellowa mako ne aka yi wannan tafiyar kuma aka zo aka samu aka rubuta ma gwamna cewar ana son a yi kwaikwayo da kasar bauchi kano kaduna waɗanda yake su da jos su sun yi census board ne ba kwamiti ba a mai da wannan kwamiti din ya zama board saboda in aka mai da shi board kaga board mai zaman kanta ne kuma tana cin gashin kanta ana iya samun ma wasu 'ya'yan jihar sokoto su samu ayyuka a ƙarƙashin wannan board din don dole a ɗauki daraktoci manyan ma'aikata wurin da shi kan shi shugaban board din da kuma ƙananan ma'aikata kaga an samu wani bangare inda za a taimaka ma marasa aiki to sai kasance lokacin da aka kai wannan takardar har yanzu abinda mai girma gwamna ya faɗa ma kwamiti su yi haƙuri sai an yi fasin ɗin wannan a ainihin majalisa ta dokoki ta jiha su za su ba da dama a zo a yi wannan to har bisa yanzu ba a yi ba to muna kira ga gwamnatin jiha da ta taimaka a mai da wannan census committee board wanda za ta samu 'ya'yan jiharta su shiga ciki su samu ayyukan yi sannan su kuma ta nan za su samu wani ƙarin revenue wanda ke shigowa ga aljihun gwamnati ga mu nan zamfara sun yi haka nan sun yi inviting mu mun je wurin buɗe wurin to tun lokacin da aka kafa ta zamfara ɗin har zuwa yanzu suna samun kuɗaɗen shiga sosai duk wasu abubuwa waɗanda census board na ƙasa ke yi na jiha ɗin su ma suna yi su samu kuɗin shiga su yawwa kai maganar zamfara eh. babu shakka kuma zamfara a cikin jihar sokoto aka ɗebe ta kuma ta fi kusa da kano fiye da abin me dalilin da yasa ba kwa tafiya da ita eh to abin da yasa kamar yadda na gaya maka can farko kowace jiha tana ainihin aikin ta ne ga 'yan jiharta saboda haka munan wurin ba zai zama wise gare mu ba daga nan sokoto mu tafi zamfara mu kai a tace muna fim dinmu yana yiwa abinda al'adar da muke son a gani nan sokoto ba ita ake so a gani zamfara ba akwai dan bambanci duk da kasancewar alaka hausa fim duk kusan in ce ko ina iri guda ne amma ta sokoto ta bambanta da ta kowa saboda haka hukumar ta ce fina-finai ta jihar sokoto za ta alakanta ayyukanta ne ga 'yan sokoto idan muka kauce mu al'ada na gargajiya namu sai su mai mu bisa hanya to su kuma zamfara suna da nasu to wannan shi ya sa ba mu zuwa zamfara amma mu ma muna son a kafa muna tamu nan ta tashi daga kwamiti ta koma board in an yi haka nan su kansu 'yan federal din da ke nan wurin su hajiya za su jin daɗin hulɗa da wannan board din sosai bisa ga kwamiti to madalla eh, eh, idan na dawo wajen ka za iya cewa tun da kano kuke kai fina-finan ku kuna tacewa ma'ana kukan kai fina-finai nawa a wata ko shekara to a gaskiya yanzu tun da kaga production ne wanda mafi yawa producer ko kuma kowane production in yi fim din shi shi ke kaiwa so a taƙaice gaskiya ba za mu ce ba kila duk wanda zai kai fim ɗin shi Kano sai ya zo ya gaya mana ba in ya yi fim so amma a taƙaice gwargwado yanzu haka ni ina ce maka akwai fim ɗin da muka yi wanda ni na sani na production ɗin mu Kano muka kai shi aka yi census ɗin shi yanzu haka akwai kuma guda biyu waɗanda muna so in mun gama su insha Allah kuma amma sauƙin da muka samu ɗaya ne yanzu wanda kamar yadda ce maka mun fara zama tare da census board ah, na ƙasa da ke jihar Sokoto zaman da muka yi da su mu muka roƙe su da a zo a rika tace mana fina-finan nan wurin sai suka ce mana to gaskiya wannan zai ɗauki dogon lokaci kamin a ce an yarda da wannan abu ko da sun rubuta amma mafi sauƙi gare mu shine mu dinga kai musu nan wurin su su kuma sai su ɗauka sai su kai can kano abin da ya samu kuma mafi yawan sunan ba su cika kai sansu din ba mafi yawan producoshin mu da ke nan suna da alaka kyakkyawar alaka da mutanen da ke can kano din sai su ga cewa to ai ba sai sun matsa nan ba sun kai bari su kawai a ɗauki kayan nan kawai a kai shi can kano sai a yi sansu din shi amma gaskiya ba zan iya ce maka gaskiya a wata ko a shekara muna kai ko fina-finai nawa ne muke kaiwa sansu can kano ba gaskiya ba zan iya ƙayyadewa ba mafi yawanci fina-finan da ake gani a kasuwa fina-finai ne na kanawa suka cika kasuwa hukumar ta ci fina-finai ta ƙasa ta nan ta tabbatar da haka kamar yadda wakilin ta ya faɗa shin gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ta fannin fina-finan da ke gudana na zamani yanzu ko mun ki ko mun so an tsere masu kutu magana ta gaskiya babban dalili bisa magana da mun kai baya mahi yawan makallatan filafilai yanzu sun hi son al'adar turawa mu kuma ita ta muka hada da ita na kuɗin na al'adar gargajiyar rishin hali ne ya sa. ba za su fito ba har a gansu har jama'a su ce kai ga al'ada tunda na san ba kai kaɗai ke son gargajiyar ba mun yi su da yawa ai mun yi nasaba magurji kwalli suna da yawa waɗanda sun hita kasuwar duniya kuma mun yi sadda an ka hidda nasaba gaba ɗaya najeriya babu fim na hausa wanda ya kai shi kuma fim ɗin kuto ne to madalla daga karshe me ya fata a ni fata na ina kira ga gwamnatin jihar sokoto da 'yan kasuwanmu da su shigo cikin wannan sana'ar su cire tunanin cewa wai sana'a ce wadda ba ta kware ba duk mutumin da ka iya sayan abinci ya ɓoye sai ya yi tsada a hita da sayar bai cewa bai sana'a da za a tunasar da mutane halin da suke ciki na addinin su da rayuwarsu to madalla da fatan sun ji kai kuma to fata na anan shine gwamnati da sarakuna da malamai mm. ya zama wajibi gare su mm. wallahi su shigo cikin wannan sana'a mm. saboda yanzu ta riga ta shiga wani yanayi wanda babu mai iya kauda ita in ba wani ikon Allah ba to dole su shigo idan suna son a yi gyara sai a gyara a yi ta yadda suke son a yi ajuwa to alhamdulillah zan yi kira ga ainihin su 'yan wasa da kuma gwamnati kiran da zan yi ga 'yan wasa duk dan wasan da zai shiga harkar fim to ya tabbatar da ya shige ta ne a kan sana'a ba a kan wani sha'awa na mace ko wani abu na banza ba idan ya shige ta a kan sana'a to za ta yi tasiri yadda yadda ba a zato sannan ita kuma gwamnati ta ɗauka cewar fa idan aka duba ƙasar indiya ko Amurika da sauransu tattalin arzikin wannan jiha ko wannan ƙasar an fi yawan samun shi ga ainihin masu harkar to su rinka tallafa mana suna taimaka mana za ka ga cewar za mu yi aiki na 'yan sanda ko na sojoji ko na abu sai mu rasa kayan sojojin nan ko na 'yan sanda sai mun je mun ɗinka wasu kayayyaki na banza an sa a ce wanga ɗan sanda ne kamata ya a ce gwamnati ta shigo in ana son wasu abubuwa na irin waɗannan su taimaka su ba mutane su sa su yi wannan wasa domin mutane su gani domin karantaswa ne saboda duk wani mai wasa hausa ni gare ni kuma ga wasu iri na sun ɗauki cewar professors ne malamai ne shehunan malamai ne wayanda ke karantar da al'umma bisa ga irin yanayin da aka shigo wanda ake son jama'a su gyaru sai a yi wasa domin jama'a su gani su fahimci abin da annan kuma su gyara yadda tsarukan su ko yadda zaman su yake ta hanyar wasannin kwaikwayo. To madalla jama'a mu saurare saboda kurewar lokaci a nan zamu da sa'aya a cikin wannan muhawara mai matukar muhimmanci. A madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki tun daga farko kawo yanzu cewa da Bello Shehu Acira. Ibrahim Umar Walis. Ahmad S. Jummai. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da jami'in da ya taimaka mana hada wannan shirin sai kuma wakilinmu da ya tallafa tun daga farko har zuwa wannan lokaci cewa da El Yakubu Usman Dabai wakilinmu na jihar Sokoto ni Muhammad Salisu Hamisu ke cewa da ku bisa da huta lafiya.